Jama'a salamu alaikum. Makonni biyu da suka gabata muka fara kawo muku wasu batun mazauna karkara a wasu ƙananan hukumomi hudu a jihar Jigawa da suka haɗa da gagarawa silatan karkara da garki da kuma taura. Waɗanda ke kukan cewa gwamnatin jihar Jigawa na ƙoƙarin ƙwace musu filaye da gonakinsu na noma ba bisa tsarin da ya kamata ba. Tun lokacin tsohuwar gwamnatin da ta gabata a jihar, aka fara wannan shirin kafa wata katafariyar masana'anta ko kamfanin sarrafa rake a yankin. wadda ke buƙatar kimanin murabba'in hekta dubu goma sha hudu wadda wani hamshakin mai masana'antu ɗan ƙasar china da ake kira mustali zai yi a jihar ta jigawa duk da yake dai gwamnatin jigawa na kallon lamarin a matsayin wani ci gaba da zai taimaka al'ummomin jihar da ma ita kanta gwamnati amma da alamu hanyar da aka bi wajen karɓa da kuma biyan diya ga waɗannan wanda aikin zai shafi gonakinsu babu alamar kwatanta adalci cikinta kamar yadda a makonni biyun da suka gabata muka ji daga bakin kaɗan daga cikin ɗaruruwan mutanen da suka miƙo kukansu ga shirin ciki da gaskiya. A yau, za mu kawo muku hirar da muka yi da mataimakin gwamnan jihar Jigawa, barista Ibrahim Hassan Hadeja, wanda ya tabbatar da cewa tabbas sun yi wa waɗannan al'ummomin alkawarin soke tsarin kwata-kwata idan har aka zaɓe suka hau mulki. Amma sai bayan da aka zaɓe sun, suka lura cewa wannan shiri na Mr. Lee tsari ne da zai kawo ci gaba ga al'ummomin gwamnatin jigawa da ma ita kanta ƙasa baki ɗaya. Suna na Sarfil Hashin Gumel. zan ɗan baka tarihi ba mu ne muka ƙirƙiri project ɗin gagarawa ba lokacin da muna yawan kamfen mutane sun mana koken cewa an zo an karbi filayensu an ba su takardar compensation wato kamar alama cewa an auna gonaka kenan kuma muka ce muka masa alƙawari kan cewa in Allah ya da idan Allah ya ba mu nasara ko kuma Allah ya sa muka kafa gwamnati insha Allah za mu dibi wannan al'amari kuma da muka hau mun duba wato kamfani ne yake buƙatar kafa masana'anta ta sarrafa siga a gagarawa a lokacin suna bukatar fili kamar hekta dubu goma sha hudu kuma da dai gwargwado an ba su letter of grant wato kaman takardar mallakar fili kenan kafin a kai ga cfo bakwai ga watan janairu a 2015 wato kamar wata hudu ko biyar kenan kafin mu karɓi mulki mun karɓi mulki mun kira kamfanin nan mun da su suka nuna mana cewa eh ga bukatar da suke da ita kuma ga compensation za su biya abinda da suke so a ba su fili hekta dubu goma sha hudu to muka ce to banda su akwai kamfanin dangote wanda su ma suna neman hekta kamar 21 za su yi harkar shinkafa kuma akwai kamfani kamar guda uku masu neman hekta 250 saboda aikin sola muka yi abin nan gona ya bada afubar cewa a kafa karamin kwamiti a diba bukatun nan saboda ba za ka watsar da bukatar ba ci gaba ne wanda ya ce a cikin halin da ake ciki yanzu tattalin arzikin kasa ana recession ana wane ne kowa gona ya hau jirgi ya tafi kasar waje neman investor idan ka sami investor a gida da ya nuna cewa e yana da bukatar ya zo ya sa hannun jari ko ya zo ya kafa masana'anta to ina ganin mu a matsayin mu abin da za mu diba mu jibi bukatar shi wannan investor amma kuma mu jibi hakkin mutanen da suke wannan wuri mun kafa wannan kwamiti mutanen dfid james 3 suka tallafa mana suka ba mu consultant guda biyu turawa muka je muka zauna a abuja kamar kwana bakwai muka yi ta muhawara da su wakilan wayannan kamfanoni akan cewa ba zai yiwu kawai shi fili ba kara shi ake ba rage shi ake ba ba zai yiwu kawai mu kwashi filayen mutane a zunzurutu mu danka musu ko da kun biya compensation ko ya ninka abin da ake nema a biya yanzu idan ya kare su mutanen nan in manoma ne ka ba mutum compensation in miliyan goma ka bashi eh, zara baya barin dame wata za a waye gari babu kudin nan kuma da zage ka da shi daga inda yake ta yaya za mu yi wato mu samu balance tsakanin ku bukatar ku daidaito tsakanin bukatar ku da halin da wannan mutane suke ciki su wannan consultant suka kawo mana wato tsare-tsare abinda ake cewa international best practices tsari wanda majalisar ɗinkin duniya ta da shi wanda ko ina ka je ko america ko abin nan wasu tsarika ne da ake kawa a kara wato hakkin shi mai gona in ana neman wani al'amari ah, in ka jibi dokar wato ƙasa ah, ta Nigeria Land Use Act ah, ta ba gona wato dama akan duk fili da ka sani shi kan shi compensation da ake cewa ana biyan compensation diya diya ba diya fili ake badawa ba dama fili na gwamnati ne diya sai dai a baka in ka kara wani abu a kan wannan fili in ka yi gini na gida a assassin ɗin shi a biya ka diyar gidanka in itace aka tada a gonarka a assassin a baka filin da ba a shuka shi ba wani abu a kai ba a biyan diya a kansa jejjere da muke da mutanen nan abubuwan nan sun taso kuma muka gaya masu wannan masu neman fili cewa na farko dai duk wani gari da ya wuce wani adadi ko mutum 100 ko mutum 150 to a wurin neman fili ba za a tada shi ba a tsarin da aka ba shi wannan kamfani da zai zo gagarawa za su tada akalla a ƙasa da gari ya kai goma sha hudu kwata-kwata a wurin a tashe su a relocation ɗinsu saboda suna son gonar rake ne hekta dubu goma sha biyu muka nuna musu ba zai yiwu ba muka kawo tsare-tsare cewa duk mai neman fili ba za mu iya baka adadin abin da kake nema ba amma za mu yanka maka wani wuri mallakarka sannan a cikin abin da kake bukata a ware wani wuri wannan manoma da za su samu ko za a tashe su daga wannan wuri naka a ba su wuri su noma maka abin da za ka saya wato abin da ake ma outgrower scheme kenan muka yi tijani in jaka da su daga baya dai muka nuna cewa na farko mutum ba zai zo sa sa naira biliyan arba'in ba ka ce ka mallaka masa fili ba kawai ka bar shi ko duk abin da yake nema noma ne za su shuka masa da aka wayi gari suka ce su ba za su shuka masa shinkafa ba ko kuma sun sun mutum ya tashi ma a sai da wani gonar tunda mallaka su ce ka ka sa cikin hadari saboda haka muka yi wannan magana na outgrowers a cikin abin da mutanen gagara suke nema wannan kamfani an rage shi zuwa hekta dubu goma sha biyu a cikin dubu goma sha biyu na hekta dubu shida muka ba su mallakar kansu a cikin kamfani su kamfani kenan a cikin hekta dubu shidan da muka mallaka musu za su biya har da kudin hekta dubu shidan da ba za mu ba su wato hekta dubu goma sha biyu za su biya compensation duk wanda yake da gona da ta shafi wannan compensation za a biya shi compensation diya ta kudi bayan an biya ka diya ta kudi za a zo a cikin outgrower scheme in hekta dubu shida da suka ware za a yanka maka fejin fili ba zai kai watakila abin da ka mallaka a da ba amma a lissafin da muka yi saboda ci gaba da za a kawo na lamarin noma da ruwa da za a jawo wannan wuri ya zama na ana yin eh, noman rani to abin da za ka samu a rabin hekta ba za ka same shi a hekta biyu a tsarin kanada ba in ka shuka dawa hekta biyu ka girbe ta ko ka shuka sokoro da hekta biyu ka jira damuna ta zo wata uku ka yanke ka ga wannan filin yana nan a ajiye ne ba ka komai sai wasu damuna ta zagayo a wannan tsarin da aka yi za su yi za su kawo abin da ake ce mai irrigation infrastructure wannan hekta dubu goma sha biyu gaba ɗayanta za a sa mata tsari na bayi yanda akwai shi a auyo wanda haɗe da jama'are ko yanda akwai shi a kadawa ko kano wanda kura abin da nake jan hankalin mutane duk arzikin da ke cikin auyo da ake ci yanzu shekara da shekaru shekara 36 nake ji aka fara daya jama'are an fara da 'yan faransa suka yi suka gama aka zo aka danka ma 'yan chinese cgc suka yi suka gama lokacin buhari yana pca suka karba suka yi suka gama shekara 36 nan har yanzu har yanzu ba a wuce hekta 6,100 ba da ake bayan ruwa mutane ke amfana saboda haka duk arzikin da ke kasar auyo da ake ci a yi shuka uku mutum ya yi shinkafa ya zo ya shinkafar rani ya shinkafar damuna ya yi alkama ya ninkin baninki gaba ɗaya hekta dubu Yau ya sai excellency ah, a bayan ka na baya ka mm. ce kamar aikin nan tarar da shi kuka yi mm. har ma kun tarar an ba da abin da ake kira letter of grant. ku da kuka zo kuka yi nazari tun da ka ce an kafa kwamiti kuma kun eh. zauna da masana mm. an bibi al'amarin nan kun kawo sauye-sauye ne a akan taswirarsa na baya da kuka gada ko kuma a yadda aka tsara shi ɗin a kansa kuke. Mun kawo soye-soye, shi na farko da muka kawo shine kamar da na gaya maka ba za mu ba su hektar dubu goma sha biyu ba. Idan Allah ya kai mako mai zuwa mataimakin gwamnan jihar Jigawa Barista Ibrahim Hassan zai ɗaura daga inda ya tsaya. Yanzu amadadin Mahmud Ibrahim Kwari, Nisar sarfi Hashin gwamnati ke cewa muka kasance lafiya.